أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اختص نبيه محمدا بأسهاب النجوم وأوجب على الكافة تعظيمهم واعتقاد حسية ما كانوا عليه بما ولدوا من حقائق المعارف والعلوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أتلفظ بها في سلكهم المنصور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي حباه ربه بالسر المكتوب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين بدوام الحي القيوم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين لتكوس قوة القادة hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tara yayin da yi ne da goma ga watan takwas shekara da dubu da goma sha takwas a wannan masallaci masjidus sahaba da ke nan shek abubakar gumi masu allah ya dukansa allah ya masa rahama inda muke gabatar da karatu satin da ya wuce mun so mai karatu na awa ɗaya ko sama da haka amma a tsarin Allah ya ki sai karatun minti talatin muka yi muna roƙon Allah ta'ala ya sa abin da ya shirya mana ya fi abin da muka shirya da kan kamar yadda aka gani waɗanda suke da muzakira a hannunsu a tsarin da na so na so a ce mun kammala karatun kafin sallah babba in ya so nan gaban an samu dama sai a sake ɗauko wani abu mai muhimmanci a sa tunda lokacin na zama kamar yadda na faɗa ba ko da yaushe nake samun shi ba amma yana ganin gashi tafiya ta sake bujiro min ranar asabar zan sake barin najeriya sai dai mutane su haƙuri da abin da ya samu satin da ya wuce mun ɗauko gaba akan al'auƙatu lokuta allati nuhiya anil bayti fiha wacce aka hana yi da siyarwa kuma na ce mutane su je su binciko to amma sakon da ladan yake ba ni ko sakatare na fahimci kamar ba a yi binciken ba an bar da cewa ne ya kamata lalle in yi bayani qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'inda kuka yi imani wannan shi ake ce masa kira na at-tashrifu wat-ta'zimu wat-tabdilu kira na mutuntawa shi ya sa abdullahi dan mas'ud ya ce duk inda kaga Allah ya irin wannan nau'in kiran a ƙur'ani. to idan tafiya kake ka tsaya kyan in a tsaye kake ka zauna idan a zauna kake ka gyara zama da kyau wani abu zai fito daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai ce kai ko ya ce ka bari kamar yadda muka faɗa muka ce shi kuma ɗan adam tsirarsa duniya da lahira tana da alaƙa da yayi ko ya bari yasa idan kana so ka gane cewa za ka yi arziki duniya da lahira to ka ɗauko kanka ka auna kanka da abu guda biyar ka gani da kaga Allah subhanahu ta'ala) ya maka tauhidi da su to kana cikin masu arziki duniya da lahira da ka ga ka wa'annan abu guda biyar din to kai sauri ka dawo ka gyara lokaci bai kure maka abu na farko shine ka duba ka gani kana daga cikin mutanen da idan Allah subhanahu ta'ala ya ce su yi abu suna iya kokarin su wajen ɗaya kenan na biyu ka duhu kanka ka gani kana daga cikin mutanen da idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su bari suna cikin masu bari na uku ka dubi kanka ka gani kana daga cikin mutanen da idan Allah subhanahu wa ta'ala yi musu ni'ima suna godiya na hudu sai ka dubu kanka ka gani kana daga cikin mutanen da idan Allah ya jarrabe su suna haƙuri na biyar sai ka duba ka gani tana daga cikin mutanen da idan suka yi ba daidai ba suke saurin komawa su mutu ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya shiga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa wa ɗan adam tun farko da yake hal ata alal insani filin min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura labari ya taba zuwa ma ɗan adam an yi wani lokaci wanda ba ambatansa ake ba daga baya Allah ya ce inna khalaqna lil insana mu ne muka halitta dan adam min nutfatin daga dugun mani anna khalaqna lil insana min nutfatin amshajin nabtali za mu jarrabe ka to jarrabawar kuma tana karkashin waɗannan abubuwan za a jarrabe ka a ce maka kai a gani za ka yi za a jarrabe ka za a ce maka ka bari za ka bari za a jarrabe ka da abu mai daɗi a gani za ka yi godiya sannan za a jarrabe ka da abu mara daɗi a gani za ka haƙura da wannan yana daga cikin alamomi na alamar cewa ɗan adam zai azurta a duniya zai azurta a lahira don haka wannan kiran da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara yi a ayar da fahimci muhimmancinsa shi yasa ya yi kira mu wato kira na mutuntawa da girmamawa bai ce a ayyuhan nasu ba domin ita imani da Allah ya yi kira da ita anan ita ce alaƙar da take a alaƙanta Allah da kowa daga lokacin da alaƙar imani ta lalace tsakaninka da Allah kar ka ɗauka ko kai ɗan gidan waye kowa ya haife ka kana da alaƙa da Allah Allah bai da alaƙa da kai wannan yasa da alaƙar imani da annabi Nuhu wato ɗansa da Allah ta lalata shi yasa ma da ya tambaya in na ibni min ahari wa inna wa'adaka al-haqq wa anta ahkamul hakimin Allah ya ce qala ya nuhu innahu laysa min hu innahu amalun ghayru salih saboda alakar imani da Allah ta lalata shi za mu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama a ba ta wajen daraja a wajen Allah mu ga Allah sai da ya kulla wannan ya ci amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna yake kullun amana billahi dukkan sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala da haka za ku ga aikin da'a ga Allah na farko a duniya babu kamar imani da Allah ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq والمغرب فيك ولكن البر من آمن بالله أما أيكم ما في أيكم الغير نداء الدنيا shine wanda ya yi imani da Allah subhanahu wa sannan imanin nan yana daga kunne guda shida kamar yadda muka sani an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi ayoyi guda biyu daya a suratul baqara wacce mun kawo ta yanzu man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyina ba an baki imani da kaddara ba anan saboda yana da alaka da imani da Allah haka a suratul nisa'i Allah ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan mubina ko faqad dalla dalalan ba'ida wa'annan sune abubuwa guda biyar sannan wani abu na lalacewa yana shigar imani shi yasa Allah ya ce allazina amanu walan yalbisu imanahum bi zulmi wanda suka yi imani amma ba su takwada imanin su da zalunci ba shine shirka da Allah ulaika lahumul amnu wa hum muhtaduna wayannan sune amintattun bayi a lahira kuma a nan duniya sune shiryayyen bayi na Allah Allah maɗaukacin sarki ka sa mana sannan imanin yana da halawa yana da zafi annabi ya ce salafatun man kunna fihi bihin na halawatul iman idan kana da abu guda uku an kuna allahu wa rasuluhu an kuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi masu daga lokacin da ka son Allah da annabi sama da kowa a duniya da yake nan ko sannan ya zama to kana kaunar ɗan uwanka musulmi ba don wani abu na duniya ba dan Allah kaɗai sannan kana kyamar ka koma cikin kafirci kamar yadda yanda kake kyamar a ɗauke ka a dankara ka cikin wuta wannan shine abin da wato imani yake abin nan shi yasa malam mai ahadari Allah ya jikansa Allah ya masa rahama yayi wata magana galibi karantawa ake a fassara amma cikin maganar da yawan waɗanda suka karanta ba su gane malam mai ahalari ne yake nufin da ba yana yin bismillah da salati ga annabi farkon abin da ya buɗe ahalari da shi sai ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu ne saboda imanin yana lafiya sai sa ya farkon abin da ya kamata gare ka a duniya to imanin ka da Allah aqidar ka mai kyau ta gyaru saboda da ta lalace duk ka ɗauka duk abin da kai ma Allah na aikin in an je lahira zai ma amfani ba yadda za a yi ya yi amfani saboda za a yi maganar sallah sallah tana daga cikin imanin farko ne ba ita ba ce asali ba sallar juma'a ba to ka gane cewa in kai sallar jima'a idan alakar ka da Allah ta imani ta lalace to ka ɗauka sallah za ta yi maka amfani shi yasa akwai mutanen da Allah madaukakin sarki yake cewa وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا za su zo da tarin firin aiki gobe alkiyama amma saboda alaƙar su da Allah da imani ta lalace suna ji suna kallo haka da a tattara aikin a watsar da shi ba aikin da zai musu amfani da haka yanzu idan aka ɗauko dukkan wani mutum da ake ganin kwararre ne ya kwari a gidan sanar lissafi idan aka tsayar da shi aka rubuta ɗaya aka rubuta sufuli guda uku a gaban daya 00 zero nawa zai ba mu a gidan lissafi ba dubu ɗaya ba in an ƙara wani ziran nawa zai bayar ba dubu goma ba idan an ƙara wani ziran nawa zai bayar ba dubu ɗari ba to wayannan zirikan da aka rubuta da za ka dawo ka share ɗayan ka bar zirikan dukkan wanda ka sani a gidan lissafi idan ka sani nawa ne a gidan lissafi me zai ce ma zero wannan zirikan suna da amfani a gidan lissafi ba za su tasiri ba sai da wannan ɗaya da aka jin lissafin duniya ba yadda za a iya gane da an faro shi daga ɗaya faruwar ɗaya a gidan lissafi a gidan calculation su kansu masu yana nuna musu samuwar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa da aka samu abubuwa da dama Allah maɗaukacin sarki sai ya kawo su wuce shi yasa suratul fatiha da aka tashi saukar da yake sai zama ayoyi guda bakwai wuce wal qad atina ka sab'an min al masani wal qur'an al azim to a cikin sab'an wuce yana nuna samuwar Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai da cancanta sa da bauta yasa za ku samu hatta mata a zamanin manzon Allah da suka yi mu hijira daga garin Makka suka tafi Madina Allah ya ce ya ayyuhan nabi idan ja'aka almu'minatu muhajiratun famtahinuhunna sannan yaje sun yace masa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabin idan ja'aka almu'minatu umma ta mu'min suka to yubayyinaka ala Allah yushrikna billahi kafin suwa annabi mubaya ya karba idan ya zamanto sharaɗin mubaya an gina ta akan imani ne to da haka shi yasa nan Allah madaukakin sarki ya ya ayyuhal da haka mu yi kakakan ɗan da abin da zai janyo alaƙar mu da Allah ta hanyar imanin salala ce to mu guje shi duniya yanzu kowa a cikin mu ya shigo ta kuma fita daga cikin ta ya zama dole to inda rigimar take yanzu za ka fita da imani ko ba za ka fita da imani ba to wannan kuma bai da amsa siyasa ba to duk abin da ka san zai ja maka matsala ka fita daga duniya ba ka da imani kana musulmi to kai hankali ne dan da zaran ka riga ka bar duniya alakar ka da Allah ta imani ta lalata to ka riga ka yi hasarar da ba kuma lokacin da zaka dawo ka gyara Allah ta tsare mu da irin wannan hasara sai Allah ya ce idan rubiya lis salati min al juma'a idan kun ji an yi kiran sallah ranar juma'a yau kenan ku da haka malaman luga suka ce min dinnan da ma'anan ti zarfiya ce domin min tana zuwa a wajen malaman luga da ma'ana ta kai wajen guda ashirin da biyu da yana daga cikin ma'anan min ta da ma'anan fi zarfiya kamar yadda ya faɗa a cikin suratul aqab yake cewa ainihin wato Allah madaukakin sarki yake cewa aruni ma za khalaqu min al-ardi ma za khalaqu min al-ardi shine ma za khalaqu fil ardi da haka idanu biya lissalati min yawmil juma'ati sana aka kawo nudiya aka kira shi mabnin alaman da samma fa'ilu sai ba a faɗi mai kiran ba aka ce idan an yi kira kawai na sallah don yin sallah ranar juma'a da yau muna da kwanaki guda bakwai ko sannan wuni takwas ya sa za mu ji qur'ani da Allah ya ma wasu mutane azaba sai ke sakkara ha alayyan saba a layalin wata ta ayyamin husuma da ka kwana bakwai in ka hada yana ba da kwana bakwai da wuni na takwas sai sa mu kiyaye a istilahi na qur'ani ba na bature ba kun san su turawa manya ne yanzu watan Allah za ka samu ko dai ashirin da tara ko talatin, amma ba ashirin da takwas ba talatin da 31 amma a watan bature akwai ashirin da takwas. akwai ashirin da tara akwai talatin akwai talatin da nawa da ɗaya to shi yasa sai lissafi ya rikice ma wasu ta yadda yanzu yau inda za a yi yaro da daddare zai ci an masa haihuwa ranar jumba eh ba ka bani saboda ya ɗauki lissafin bature shi bature sai idan sha biyu ta yi na dare an haura an tafi karfe nawa to sannan wannan ranar ta wuce sannan aka shiga wa to a lissafin Allah ba haka bane ka karanta Qur'ani daga bango zuwa bango duk inda Allah madaukakin sarki zai magana yakan yi tarjimul lail kafin annaharu a mafi yawancin ayoyin Qur'ani sama da ayoyi guda hamsin. da aka jiya muna da ran juma'a yau da gari ya waye muna ranar ne ranar juma'a yanzu da rana ta riga ta je ta faɗi to babu juma'a ga baki ne za mu shiga daren asabar wannan shine lissafi nawa na Allah subhanahu wa ta'ala to dan haka yau muna ranar juma'a to sannan kuma ranar nan ta juma'a ta yau din nan a tsari na Allah da yake cewa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yasha ubangiji subhanahu wata'ala shi yake zabar abin da ya ga dama ya ba shi daraja da fifiko yace ma kana lahu bil khiyara yi ba su da ikon wannan zaɓin kai baka isa baka sallu wani waje ka ce wani waje ya fi wani ko ka ce wani ya fi wani ko ka ce rana kaza ta fi rana kaza ba hadisin da yake da ikon wannan Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake da ikon yin wannan shi yasa da ya halitta mutane sai ya ɗauki annabawa su ya ajiye su su ne ajin farko sun fi kowa sannan ya sake ɗaukar manzanni ya ce sun fi kowa sannan ya sake ɗaukar ulil azmi minar rusul biyar daga cikin manzannin nan ya ajiye su ya ce sun fi kowa sannan a cikin biyar ɗin nan ya sake ɗauke ɗaya a cikin cikinsu shine annabi muhammad ya ce ya fi kowa wannan tsari ne na allah ba wanda ya sai canza a cikin wurare maka Allah ya ɗauki makka da madina ya ce sun fi ko'ina daraja kuma duk yadda mutum zai kai ga jin haushi ba yadda za ka yi ka haɗa ba kai saka haɗa makka da madina ba duk yadda za a je a dawo wajen daraja da kowane gari a wajen Allah Zai taɓa yi ba wannan ƙasar najeriya ce iran ce kaulaha ce ko ma wani gari za ka ɗauko ka ɗauko amma ba darajar su kai ba a wajen allah shi yasa makka ne da madina yanzu a najeriya idan kai ne za ka ma allah sai ka baka kana da damar yi to allah madaukakin sarki zai baka nada amma saboda darajar wa'incan guraren kai niyyar za ka taɓa ko ba kai sai allah ya sa an rubuta ma zuri shi yasa allah ya ce innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal da haram alladhi ja'alnahu lin-nas sawa'a wa فيه والباب سيك bi يرد فيه بإلعاد بظلم نذقه من عذاب أليم to don haka a tsarin Allah a cikin watanni sai ya ɗauki watan ramadan ya kowane wata a cikin tsarin sai ya ɗauki watanni guda hudu sai ya sanya su watanni guda hudu masu alfarma watan zulqada wanda muke ciki sai watan zulhajji da zai zo sai watan almuharram sai kuma watan rajab wani bai da iko ya miƙe ya ce wata kaza ya fi wata kaza sai kana da nasi Allah ya ce ko annabi ya ce sannan a cikin kwanaki goma na duniya Allah ya ɗauki kwanaki goma da za mu shiga na hijja sun fi kowane wuni daraja sannan a cikin dare dai Allah ya ɗauki daren goman ƙarshe na watan ramadan sun fi kowane dare dai daraja a duniya me dalili saboda wancan goman na ƙarshe a watan ramadan a ciki ake samun lailatul qadari shi kuma Allah yake khairun min alfi shahr shi kuma wannan goman da za mu fuskanta na watan zulhijja a ciki ake samun wunin arfa da haka a cikin wunin nufa na duniya babu wunin da ya kai wunin arfa a cikin tsarin allah a cikin dare na duniya babu daren da ya kai daren na qadr to a cikin tsarin allah na ranakun da suke jujjuyawa a kwana bakwai tun daga asabar lahadi litinin talata laraba alhamis babu wata ranar da ta kai wannan ranar da muke ciki ranar juma'a da wannan ranar ce Allah madaukakin sarki shi idan kun ji an yi kira wato dan yin sallah a wannan a cikin wannan ranar ta juma'a sai yake fasau ku yi gaugawa ila zikirin lahi zuwa ga zikirin Allah da kuke sallar juma'a to gwargwadon yadda idan Allah ya ce a yi abu mutane suke gaugawa suke rige-rige suke tsere-tsere To gwargwadon yadda a lahira za ku zama ku ne ɗan gaba gaba gwargwadon yadda a nan duniya in an ci a yi abu ku ne ɗan baya baya to gwargwadon yadda a lahira za ka kawo a baya baya shi yasa za mu da Allah yana faɗa a Qur'ani gurare da zai ce mana wa sabiqu sari'u ila maghfiratin min rabbikum ayi tsere ayi gauga da haka a cikin nan ne Allah yake cewa fi zalika falyatana fasil mutanafisuna a nan ne ba masu tsere tsere ya kamata su bi girgi Da shi ya sa za ku ga wannan kiran da Allah ya ce fa tsauki zaugawa sai mu dubu kan mu gani eh mu nan cikin garin Kaduna alhamdulillah wala mutane na kokari in ka hada da wasu guraren tun mu mummuna yawo wasu guraren za ka ga lokacin da liman zai hau masallaci mun bari ya fara kutuba ba a wuce rabin masallaci ya fara su zuba ne kafin da gama sai da mutane za su zo a hankali a cikawa a cika masallaci ba lokacin da ma nan garin gaskiya ana kokari inda ni na san masallatan da zaka ga wasu tun karfe tara suke tafiya masallaci ranar juma'a to ana kokari wajen raya wannan a halarci masallaci da wuri to da aka ce wanda aka yi fasaufi gaugawa ila zikirin lahi zuwa ga zikirin Allah ita ce sallar juma'a satin da ya wuce na faɗa na ce kalmar zikiru kalma ce mushtarika tana ɗaukar abubuwa da yawa a cikin alkur'ani da haka sallar juma'a Allah madaukakin sarki ya kira ta ya ce mata azzikiru da haka kadaita kalmar zikiri ga wani abu kwaya ɗaya da wannan muguwar fahimta ce ga littafin Allah da kuma sunnarwa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa na daga cikin zikiri mafi muhimmanci a rayuwarka kula da dokar da Allah ya ce kai so ka bari in abin da Allah ya dunkule yace wa man da an zikiri fa inna lahu ma'isatan duk wanda ya kawo da kai daga zikiri na me zikiri anan shine dokar da Allah zai sa maka yace kai ko ka bari da ka bujure mata Allah ya ce kuma sai ya hada ka da kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'a ba sai mun tayar da mutum a lahira makawo zai ce rabbi lima ashartani a ba wa kada kuntu basira Allah zai ce kadalika atatta ayatuna fa nasita kenan zikirin doka ce Allah ya turo yake ka baka kimi da haka zai ce wa kadalika yau ma? sai ma haka yau zamu tsare ka sannan ka tuna abu wanda yi ba mai kyau ba kai nadama a zuciyarka shi ma Allah ya kira shi ya ce zikiri Allah ya ce walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum sayati zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah sannan Allah madaukakin sarki ya kira alqur'ani ya ce masa ainihin wato zikiri ya ce sar wal qur'ana zikr sannan sharafu daukaka Allah ya kira ta zikiri ya ce wa annabi wa innahu la zikrun laka wannan alqur'anin daukaka ne gare ka wa liqaumika da kuma mutanenka fa sawfa tus'aluna saboda sannu za a tambaye ku za a tambaye ku za a tambaye ku sannan sallar guda hudu da ake ko biyar a wuni Allah ya kira ta yace mata zikiri ya ayyuhal na amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillahi kada ku bari dukiyoyinku da yayanku su shagaltar da ku daga barin zikirin Allah subhanahu wa ta'ala sannan shi kansa annabi Muhammad Allah madaukakin sarki ya kira shi ya ce masa zikiri ya ce kada allahu ilaykum zikira sai ce rasulan yatlu alaikum ayatin bayyana su sannan Allah madaukakin sarki a ce ka ba da labarin abu shi ma ana ce masa zikiri wa yas'alunaka an zarqar ne ni qul sa'atlu alaikum minhu sa za zamu ji annabawa da dama Allah ya ce wa dhkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya wa zakur tana daukar ma'anoni da yawa to sannan sai Allah ya ce wa zarul bai a bar siye da siyarwa in dai an kira sallah to kiran sallan wanne na daya ko na biyu kaga ba wanda zai maka bayanin wani kiran sallah ake nufi na daya ne ko na biyu sai sunnar annabi ita ce za ta bayani ana fahimta kamar yadda ƙur'ani ya zo yake sun ma'afin musiyama ilal dare sannan ku cika azumi zuwa ila dare kaga ila zuwa dare yanzu ba wanda zai maka bayanin wannan daren ne ake nufi da shi in ba annabi muhammad saboda dare ya karkasu akwai inna rabbaka ya alamu annaka taquma adna min sulusayil layl akwai sulusul layl ko wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun min alladhina min sun ma'atun musiyama ilal laili sulusahu an nusahu ba wanda zai faɗa maka sannan kula a uzu jirar bin min sharri ne wa min sharri gasikin da sharrin dare idan daren ya duhu akwai daren da bai yi duhu ba da ilal laili zuwa dare dare mai duhu ko dare mara duhu kaga ba mahalukin da zai maka bayanin wani dare ake nufi sai annabi ne zai aiki zai bayanin daren da kanshi dan haka Allah yake faɗa cewa inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka mun saukar maka da littafi ne dan kawa mutane bayani Allah bai turo annabi dan tilawa kaɗai ba an gane tilawa ya zo kawai ya karanta wa mutane qur'ani ne tilawa ya wuce a'a Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawli ba mu taba aiko wani annabi ba sai da harshen mutanen shi liyubayyana lahum saboda shi annabi ya musu bayani dan haka alqur'ani da sunnar manzon Allah alqur'ani yana da bambanci da sunna ta bangaren mu'jiza da tilawa domin yadda ake zauna a karanta qur'ani ba a zauna a tilawar hadisi haka sannan yadda qur'ani yake mu'jiza ne sun hadisin annabi ba mu'jiza bane ta wannan bangaren amma ta ɓangaren attahalilu da attaharimu wajen bayanin shari'a matsayin alƙur'ani da matsayin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su tafiyar su ɗaya ne da haka shi yasa za ku ga idan Allah ya ce wa annabi ittabi'u ma unzila ilayku ku bi abin da aka saukar muku daga ubangidan kuma yana daga cikin siyago na mubahamatu abubuwan da suke zuwa a rufe ba a san ko da ne da ne ba sai Allah ya faɗa wajen ayoyi guda tara yana cewa annabi wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata Allah ya saukar maka da alqur'ani da da sunna to da aka kaga kiran sallah na biyu ake magana ba kiran sallah nawa ba to sai ce zalikum khairul lakum wannan shine ya zaman muku alheri in kuntum ta'lamuna idan kun san irin sakamakon da za ku samu a wajen Allah na matsayi da girma shi yasa aka ce ku bar siye da siyarwa ke yasa ku ga su sahabbai lokacin da wannan matsalar ta faru daga baya da suka ɗauki mataki har sai da Allah ya yabe su yace musu rijal wasu mazaje la su bi in tijaratun wala bai'un an zikrillah siye da siyarwa bai shagaltar da su daga barin zikirin Allah subhanahu wata'ala sai yace fa idza qudiyatus salat idan an gama sallah to kan tashuru ku ya fil ardi a cikin ƙasa wabtagu min fadlillahi ku nemi daga falalar Allah duk abin da zaka nema ka samu to ka sani falala ce daga wajen daga wajen Allah shi yasa malamai suka ce abu uku duk wanda ke so ya zauna lafiya ya nisance su na farko ana kun ga ana me ana ni ko kullum ni to wannan niyyar ita ce ta halakar da iblis kware kuwa a ya ce ba zai ma annabi adamu sujjada ba aka ce saboda mai yake ana khairun minu na fi shi sau da aka ka ana kullum idan kana ganin cewa kai ka fi kowa kai kai to ya zama matsala kuma shi dan adam yadda Allah ya yi shi ko ka bi shi tawadu'u za ka yi sai ka samu kishiyar girman amma wallahi ko kafa mutum in kana nuna mai kafi shi ba za ku zauna lafiya da shi daya sannan akwai indi ka nisanci indi a wajena yanzu karuna da aka zo aka mai wa'azi mai yace ƙala ma inna ƙala inna ma wa ala ilmin min yace cewa wannan kuɗin da aka ga ya samu ilimin da yake da shi ne ta bangaren sanin tattalin halin shi yasa ya samu wannan li sannan akwai kuma li a wajena to waɗannan abubuwan sai mutum ya nisance su wadkurullaha kafiran sannan ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihuna lalle tabbas idan kuka yi haka za ku samu babban rabo to satin da ya wuce mun karanta maganar ibn al mai al-jami'u li akamil ko kuma na ibn al-arabi babban malami ne akwai ibn arabi babu alifus da lamu wannan shine al-hatimi as-sufi as-sa'i Wannan malamai suka ce an kashe shi a matsayin kirji ko ba shi ba in za ka yi faɗa sai ka bambanta ibn al-arabi mai alif da lam shine babban malamin musulunci malami a mazhabar malikiya yace wa hada mujma'un ala al-amal bihi wannan an yi ijma'i wajen yin aiki da shi wala khilafa babu sabani fi taharim al-bayt wajen haramcin siye da siyarwa ranar juma'a idan an kira sallah na biyu fa in a in ciniki ya auku to ka za a baka cinikin wa kullu amrin kai ba ma siye da siyarwa ba duk wani al'amari yashghalu 'an al-jum'ati wanda zai shagaltar da kai daga sallar juma'a min al na kullakulle kullakullan kowane iri ne kuwa kulli haza ba fi da huwa haramun shar'an wannan haramun ne a shar'anci mafsuhun abin batawa ne rada'an kuma abin tsoratarwa ne abin tsawatarwa ne to sai na je hoton baya satin da ya wuce lokacin gani sai na ce a nan ƙasar muna da saɓani na lokutan sallah haka ne wani masallacin za ka ga ana sallah ƙarfe ɗaya wani ɗaya da kwata wani ɗaya da rabi wani ƙarfe biyu kuma masallatan ma wasu na ahalin sunna ne babu lokacin sallah ya ɗaya muhaddad wanda aka samun lokaci sannan gashi Allah ya ce wa zarul bai a bar fiye da ne da Shi ne na ya halatta idan mutane biyu na zama a rumfa ɗaya wannan ya tafi sallar karfe ɗaya ya dawo wannan ya tafi sallar karfe biyu sai na ce a ji abinci ma na kan bi alama ba bincika ba ba bincika ba ko ya halatta ko bai halatta ba eh? domin muhawara ya kamata haske hannun nemo mafita hatta ya kaji Allah amuran kana mafahula ya halatta ko bai halatta ba eh? a'a abinda ya sa kuma ga wani lokaci idan an samu dama a ɗan wurgo irin wannan domin idan kana ɗalibi ka gane cewa ba kowace matsala ta addini ba ce ya kamata kai mata gaugawa wajen cewa abu ka gane ko ba kaza ba ne sai ka je ka kuma kun fahimci yadda matsalar take ga dukkan wanda yake karatu ya san yadda harkar ilimi take take da mugun faɗi su za ka biya ku kowa ta saɗan ba amma wanda ya karanta karatu sama sama to za ka biya ku wa harkar ilimi kuke. wani ma yanzu in yana nan da an yi tambayan nan kafin ma kai kana tunanin yadda za ka ba da amsa to shi ya riga ma ya gano amsar ne ka kawai zai faɗa shi a hukuncin kaza da sau a ya kar makalla hukuncin kaza ne an riga an gama an fahimta to na farko shi al'amari na tsayi da sallah ko ba ba za ka ƙara ne ana ji shi al'amari na tsayi da sallah shi ne bayan tauhidi babu wani abu da yake da muhimmanci wajen musulmi kamar sallah shi yasa sai da umar yake cewa duk musulmin da kaga yana kiyaye sallah to duk abin da yake da muhimmanci a addini Allah zai ba shi damar ya kiyaye da zaran kuma kaga mutum sallah ta wulakanta a idan shi to duk kuma abin da kake ganin yana da muhimmanci a idan shi zai wulakanta zai iya wulakanta shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama lahazarsa ta ƙarshe da zai bar duniya ya koma ga Allah ba abin da ya faranta masa rai irin ranar litinin da ya fito sallar asuba ya ga sahabbai cikin sahu sahu a wannan wurin ya koma zuwa ga Allah shi yasa za mu fahimci yadda sahabbai suke ɗaukar al'amari na sallah ranar da sai na umar zai bar duniya yana sallah shine liman akwai wani arni a gaba ya zo ana ce masa baba uddin abu da majusi Allah ya tsine ne albarka ya dauko akin da mai ba biyu ya sa mata hoji ya zo ya tsaya a gaba ba sani ba an ta da sallah kawai samun samu sai na umar ya birma mai wuka har waje uku sai na umar ya ja'i ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutumin nan ya yunkura zai gudu daga masallaci duk kofar da ya tosa bai su kare sai da ya soki sama da mutum goma da wuka lokacin da ake wannan fa mutanen da ke wajen masallacin ba sama san mai ke faruwa su dai kawai suna jiyo sautin liman sun daina jiyo sautin liman me faru ba su sani bayan ba sai na umar ya faɗi amma wallahi ba a fara sallar ba aka kawar da shi ke bi abdurrahman bin abu ya shiga gaba aka ci gaba da sallar kai yanzu yanzu ne mai wanda ya ina lillahi ta lajibi kan kan wani daga can zai tafi ya kamata fa a ɗanja ta san Allah ya ce wala sun kuri a jifin ilai ta haluka da shi yasa za ku ga yana daga cikin sharaɗin da Allah ya ce zai ba musulmi shugabanci a kan shi allazi ne in makanna hun fil ardi in mun ba ku shugabanci a dauran ƙasa a ƙamus salata abu na farko a jandar ku ke amfani da shugabanci ya za ku an tsaye da sallah a lokacin da ya kamata a tsaye da ita saboda abu ne haƙƙin Allah ne wannan wa ata ta sai ka saboda wannan haƙƙi ne nawa na mutane to kun mu lura da kyau shi addinin musulunci baya bakin cikin ka samu riba ko ba ka samu kuɗi ba ba shi bane damuwar addinin musulunci me babban abin damuwa shine kada sallar ta yi ne ta wulaƙanta dalili illar da ya sa Allah ya ce fas'au ila zikirin wa zarul ne saboda kada sallar ta yi ne kada sallar ta wulaƙanta don ka gane ba a bakin ciki ka samu kuɗi Allah ya faɗi za ku diyar salatu sai ce ne da kun gama sallar kowa ya koma inda ya fito kenan dama manufar shine kada sallar ta yi ne ta wulaƙanta to idan akwai lokaci a gari ɗaya lokacin sallah iri ɗaya ne idan aka kira sallah su ya zama wajibi ga kowa ya rufe harkar kasuwancinsa ya tafi sa da sallah ta togarta a dawo sai an gama mai sai an gama sallah amma idan a irin wannan tsarin na najeriya ne wanda lokacin sallah suke mabambanta kawai abinda za a kalla wajen yi maka hukunci ya yi daidai ko bai yi daidai ma shine zuwan ka sallar juma a lokacin da ka je ka bi a lokacin da ya dace ko bai dace ba in ka bi a lokacin da ya dace ki wannan ba laifi bane idan ka bi a lokacin da bai dace ba sallar ta so zarta, kowane lokaci kai sallar ka wannan shine abinda sanan zunubi zai shigo sanan laifi zai shigo yana fatar an fahimta Allah ta'ala ya sa mu dace wa halallahu al-bai'a Allah ya halatta siye da siyarwa wal aslu asalin shine jawazul bai'i kulli shay'in wato halaccin sai da kowane irin abu ala na nahawin kanal bai'u akan kowane irin wato yanayi ciniki ya kasance ma dama an taradun min almutabayi'ain masakar an samu yadda daga mai siye da siyarwa amma ya zaman to malan yin hannu share abin da za su kulla siye da siyarwa akan shi Allah subhanahu wata'ala mai shari'a mai hada ba idan an samu yarda daga mai siya sannan abin da za a kulla shirkin a kan shi abu ne da Allah bai halatta bai haramta ba wannan jaza ya halatta to akwai nau'ika na ciniki da za a yi magana a kansu na farko akwai bai'ul gara ciniki na gara ko san akwai kalmomin da ba su da ma'ana ko da hausa ko eh saboda galibi wasu da dama suna ganin cewa na daga cikin dalilan da ya sa Allah subhanahu ya ba yaren hausa ɗaukaka da mafi yawancin yaraka saboda alaƙar yaren da addini ana fahimta saboda hausa tana haɗiyar yaruka yanzu akwai yarukan da da asali masu yaren suna da yare amma yanzu an waye gari yaren ya ban banda hausa ba ka wani yau haka ne ko ba ka bai to mai dalili to bincike ya nuna cewa alaƙar yaren hausa da yaren addini yaren addini shine kuma shine yaren da qur'ani da sunnar annabi suka sauka da shi to wannan shine da haka in an ce bai ulgarar wa huwa kullu bai'in intawa zahalatan dukkan wani ciniki da ya kunshi a siyar da abin da ba a san komai aka siyar ba shine bai ulgarar aw mana muqataratan ko kuma ya kunshi siyar da abin da yake da hatsari aw kimaran ko siyar da abin da yake nau'i ne na tata ita kuma ta ta dama idan ta je kai ta ɗayan biyu zai faru ko ka ci ko a yi ko a cifa abin da zai faru kenan to dukkan abin da za a siyar ba a da tabbas a kai shi wannan shi ake ce masa bai garar ciniki nawa na garar shi ta ba haushi ma haka yi ba shi ya ce masa ciniki nawa na garar irin wayannan kalmomin suna nan wanda asali larabci ne amma ba haushi ya hausantar da su kuma ba duk ba haushi ba ne za ka tambaye shi asalin abin ya faɗa maka akwai su suna nan da yanzu ƙafa hausa ne ko larabci ƙafa wannan ƙafa ƙafa sun ka sani su hausa ne ko larabci ina hausa ke eh eh sau ai sawu wannan shine wajen takawa shine sawu eh amma ita kafar eh kafar ɗayan ɗayanta me yasa ba shi yake kiranta da kafa eh saboda za ka kira sallar ta to ba shi yana kiran kafa da kafa ne saboda wannan tana bin wannan kuma Allah ya faɗa a ƙwar'ani ya ce wala ta ƙafu ma laifin laka bihi sun makafai na ala'akari ba ka bane sai wannan ya biyo wa sai ba haushe ya ce mata mai a ce kaga kalman kafa asali ba kalma ba ce tawa kalma ce tawa ba haushe yana kiran kasa da kasa me yasa ke kiran kasa da kasa na ga ni tsuru ne to bari la da ke fara da kiran sallah Ah, saboda haka mutane su fito da kuɗi an ce a taimaka a fito da kuɗi a yankin addini ha an tum ha'ula ita da auna likin fi ƙofi sabi lillahi fa minkum manya bakal wa fa inna ma ya bakalu saboda haka a yi ƙoƙari a taimaka allah maɗaukacin sarki ya ba da ikon taimakawa ɗin an fahimta mun ce me yasa ba wuce yake kiran ƙasa da ƙasa eh kaga yana da kyau ke sa gwargwadon fahimtar da kai wa larabci gwargwadon yadda za ka fahimci alaƙar yaren hausa da larabci an fahimta bahaushe yana kiran ƙasa da ƙasa ne le ƙasa wata saboda bushe wadda take Allah matafikin sarki ya faɗa a ƙur'ani ya ce sun makasar ƙulubukun من بعد ذلك فهي كالهجارة أو أشد قسوة ba haka bane to suna nan da yawa ba yana kiran duhu da duhu me yasa ake masa duhu ba hausa bane larabci ne wani mawaki yana faɗa ya ce fa kullu diya'un dunahu fa huwa duhumatu sau sai ba wuce duhu haka gemu ba yana ce gemu da gemu da wani dalili eh an fahimta ya da wani dalili wani a ba wai yana kiran gemu da gemu ne saboda yana rufewa daga alganmu ne rufa abu eh? haka gashi yana ce masa gashi ne me saba ba wasu ce ma gashi da gashi shi ma saboda gashi yana lullaba fata shi saba wasu ke kiran shi da gashi Allah madaukakin sarki ya ce hal ataka hadithul ghashiya ko labarin mai lullaba mutane da tsoro ta zo masa eh yana suna nan da yawa mu gaba da bincike ne Allah ta'ala ya samu dadi eh eh wa alaikum assalam eh eh eh kamar ya eh su ma ba su canza ba su ma haka ne ai ka sa akwai abin da suke ce masa a rasta asali kalmomi ne na larasi ba haushi ya dauka shi ma ya hausantar da su irin sana'a kamar dalili da ba haushi ya ce ka kawo dalili ya ce ka kawo hujja in ya ce ka kawo hujja shi ma dai in ya ce ka kawo dalili shi ma dai da hujja da dalili duk ba hausa ba ne eh? an hausa da shi ne ko kuwa yanzu ba ana ta maganin zaɓe ba kura a ji a yanzu kati don kura to kalmar kura a hausa ne ko larabci larabci ne ba hausa ba ne amma bai da wani abin nan sai mai sai ƙura'a mu ci gaba da karatu shi shi kalmar mutum ɗin da bahaushe shi amfani da ita ka je ka binciki kalmar mutum da alaƙar ta da lalara gangar jikin nasu gaba shi da ake sa mutum eh? Allah ya sa mu dace eh? to yanzu ne kar mu manta da karatun mu bai bulgarar ko ta abu ta daga da'irar karatu ana abi hurairah ta qala yake ta na ha rasulullahi annabi ya yi hannu an bai ilhasafi dangane da cinikin tsakuwa wa an bai ilgarar da kuma dangane da ciniki na garari an gane ya zo ya bayani a kan mai bai ilhasafi ƙalin imamun nawawi ya faɗa fi sharhi muslim a cikin sharhi na sahihi muslim al'imamun nawawi yana daga cikin malaman da har ya bar duniya ko aure ba su ba amma allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa karatu cikinsa albarka malamai sun ce wa sirru wallahu a'lam ana ganin al-imam an-nawawi dukkan abubuwan da ya gina su na karantarwa kafin ya bar duniya ya gina su dan Allah ne shi yasa za ka ga duk littafin da al-imam an-nawawi zai masa yana fara hadisin da yake fara bude littafin sa da shine hadisin innamal a'malu binniyat sau ayyuka ne suna tabbata da wa duk wanda yake manufarsa Allah ne Allah ya sani wanda yake manufarsa ba Allah bane shi Allah ya san waye nan su waye ne shi Allah ka samu mu na Allah yace wa amman nahyi amma hani an bai ilgarari dangane da ciniki na garari cinikin da babu tabbas wa huwa aslun shine asali mai girma min usul kitabil buyu'i daga cikin asali na littafin da ya kunshi siye da siyarwa wani hada kaddamahu muslim saboda haka ne al'imamin muslim a cikin sahih muslim ya kaddamar da shi wa da fihi masailun kathiratun yana shiga cikin wannan matsaloli masu yawa mun munhasiratin waɗanda ba a takaice su a cikin wannan in an ce bai ulgara to matsaloli da yawa suna shiga ciki wannan ba za su iya takaice su ba ka bai il'abiki kamar gudajjen bawa lokacin da ake siyan bayi ko to bawa ne ya gudu bai nan sai a ce kuma an yi cinikin wa bawan za a siyar da shi wannan ciniki ne na gara da shi ba wal ma'adu kamar kirkin abin da babu sannan wal majhul da kuma abin da ba a sani ba duk wannan ya shiga cikin baiki ciki ciniki na garari wa ma la yuqdaru ala taslimi ko ka zo ka ce bari kai ciniki da kai da wani akan wani abu amma abin da kuma daga ƙarshe fa idan an gama cinikin kuma za ka iya dauko shi ka miƙa ba ma wannan ya kunshi bai ulgar wa ma la yatimmu mulkul bai'i alayhi da abinda wato mallakarsa ga mai siyarwa bai cika gare shi wa bai mafi filma kasir da kuma siyan kifi a ruwa amma a ruwan mai yawa ko kuwa da aka sun ce in ruwan ɗan kaɗan ne ana iya sanin girman kifin jaza ya halatta inda kwanan nan na ga wani hotel a tana za ka je ka shiga hotel ɗin ba takalmi inda ake zama amma a ruwa ne iya kafafunka ruwa ga ya nan zaka ga suna yawo a wajen idan kana so ka fi kifin ne so sai ka nuna ga wanda kake so sai su je su kama a gyara ma sai a kawo ma hotel ne an fahimta a yi wallaban fitar da kuma nono a cikin hanta ba wanda ya san adadin nonon kofi nawa ne sai a cinikin nono wannan bai ciniki ne na gare wa bai ilhamli fil batni da kuma cinikin dan dabba da ke cikin ciki ba a sani ba zai zo duniya da rai ko ba zai zo ba sai ka ce to kai dan da ke cikin ciki za ka siya a siyar ma wa bai ilba'ad sabarati da kuma wato sashen cinikin abin da yake wato yana cikin buhu mubahaman buhun ba a san ko na me ba ka zo da buhu buhun ba wanda ya san kome mai ke ciki a ce za a yi ciniki a sai da abin da ke cikin buhun da ba a san kome a cikin buhun ba wannan shi ma bai ne na garar wa bai sobin min aswabi da siyar da tufa daga cikin tufafi wa shatin min shiyatin da wata akuya daga cikin akuyoyi shi ma tufan a ce za a siyar da shi ba a san wani irin nau'i ba da a ce za a siyar da akuya amma ba a san kowace iri ba ce wani za'iri zalika da abin da ya tsaron wannan wa kullu hadha bai'u batil duk wani tuniki da za a gina shi akan irin wannan yanayi to tuniki ne kananne da anna batacce li'annahu gararun min ghairi hajati domin tuniki ne da ya kunshi abin da babu tabbas sannan lalura ba ta bukatar da dole sai an yi haka ba qala yake cewa fa inidda al hajatu amma idan bukata ta yi kira ilabtikhabil gharari zuwa ga dole sai an yi ciniki na garari wala yumkinu al-iftirazu kuma bai yi wa a iya tsarewa anu daga wannan cinikin illa bi sai ta hanyar wahala za a siya abu dole sai an siya abu da garari zai iya shiga in aka ce ba za a ba dole za a sha wahala wa kana al-garar sannan gararin abinda za a siya din in cinikin garari zai shiga zama hakiran abu ne wanda yake mara daraja ba mai kima bane wulaƙantacce ne abin to jazal bai siyansu ya yi ne ya halatta wani hada ajima al-muslimu ne yake saboda wannan ne musulmi suka yi ijimari ala jawazil bai'il jubbati ya halatta a siyar da al-jabba al-mahashuwati eh, wacce aka yi mata ainihin wato aiki aka yi mata cin baki wa in lam yaru ashwaha ko da ko ba a ga aikin da aka yi mata ba ba dai ka sai riga ko eh ya halatta ka sai riga ko da ka ga aikin da aka yi mawa ba rigar ta ga idan ka haɗa aikin rigar wata kila da rigar ai za ka ga kimar su ba dai bane Allahumma sai dai dinkuna da ake yi na zamani yanzu wasu dinkunan sai ka ga amma dai asalin almahashu shine abin da yake da kin baki sosai to kaga idan abu cin baki kawai aka yi masa aiki masa ba za ka hada da tsoron abin ba to ya halatta a sai riga wacce aka yi mata cin baki ko da ba a ga cinwa ba cin bakin ba mai kake so ka hmm. Hmm. a tun da kafin ya gyara eh, mutum ne ya je siyo gwanje ya zo sai ya gyara kaya shi yanzu wanda zai je siya eh ba ya san abin da zai siya ba sai kuma ba ka san abin da za ka siyar ba shi kenan amma irin yadda ake kwaso kaya su talabijin su dvd su dutsen guga ko eh, eh? a shi mai kayan idan ya kawo shi ya kamata ya gwaggwada ya tabbatar suna yi idan eh kafin ya kafin ya siyo ba ya tabbatar tana ya ko in ya siyo in shi ya dauke garari daga tantu wannan shi ta shafa ko kuwa amma ko da za ku je ku siya ya gwaggwada yana yi eh yana yi in yana yi kudin sa daban eh ga wanda bai wannan kayan na gwada bai amma za ka siya haka in ba za ka siya haka to kudin sa kadare wannan wanda yake yi kudin sa kudin sa kaga in ka yadda za ka siya haka bai za ka je ka gwada ya zama an tara ne amma a ce bari a siya ko ya yi ko ka ya yi sannan idan ƙasafi zai yi baka da da zafi kaga Allah ta'ala zai shirya da mu ta gani Allah ya kamu da shi musulun eh to an shigo babin ku kenan da zai so ka ce eh eh eh to wallahu alam amma dai in ya zamanto akan ka'ida ne na an san wani yana yi wani wa wani bai to kaga a iya samun dama faduwa a ciki a iya samun wa a iya samun riba A'a, a ce a a abin dama ba tabbas zai yi ko ba zai yi ba in an san cewa wani yana yi wani wa wannan bai yi wannan babin sa kamar yanzu wanda zai ya je siyo buhun lemu ai ba shi da tabbas cewa duk wanda ke ciki yana da kyau haka ne amma gina yaƙinin ka ce kan mafi yawancin abin da ka siya yana da kyau don an samu wani wanda ba shi da kyau bai rushe wancan ƙa'idar ta ce wa an abin abinda ba shi da wa amma a ce za ka sai buhun lemu amma fa ba tabbas ga baki ɗaya ko ka je ka samu yana da kyau ko bai da wa to za ka siye shi za ka tafi da shi haka in ka dai kuma kai rashin sa'a ba shi da kyau to ba ka da zaɓi ba kai ta shawa kaga akwai akwai garari a ciki ko kuwa za ka je ka siyo watakila kwantena ta shinkafa ai watakila a cikin kwantena ba za a iya samun watakila ɗaya biyu uku hudu biyar zuwa goma wanda sun samu matsala ko kaza ko kaza zai iya faruwa ko amma gina awa akan ka'ida ta farko cewa abinda aka sani mafi yawanci ba mai matsala ba ne don an samu matsala a ku daga baya ba a zuwa a gina ne hukunci cewa abin bai ma amma a ce za ka siyo ta amma fa ba tabbas kuma za ka taho da ita idan ka taho da ita an samu matsala kai ta yawa to kaga wannan kuma akwai matsala a ciki gaskiya ko kuwa to dan haka yake cewa wa illan yura ko da ba a ga hashuha cin bakin ta ba walau bi a hashuha da za a siyar da cin bakin bin tiradihi shi kadai to lam yajuz bi halatta ba qala yace wa alam ka sani anna bai al mulamasa akwai ciniki na mulamasa shine daga ta shafa abu zai zo yi bayani wa bai al da ciniki na munabaza jefa abu wa bai ilhablil habalati da kuma siyan dan da ke ciki wa bai ilhasati da ciniki na tsakuwa wa asbal fahali da kuma ainihin wato kudin wato namiji na wato dabba ko maniyin shi ko kuma ainihin wato barbarar da ya yi wa shi ba da abin da ya kama da wannan minal buyu'i na siyar siyarwa allati ja a fi ha fasatu wanda aka samu nasoshi sun zo su bantattu sun yi magana a kan shi to hiya dakhilatun fil nahi an bai gharari duka tana shiga cikin ƙarƙashin bai na gar ne siyar da abin da babu tabbas akan shi walakin sai dai da bizikir an wato kaɗai ta da an bato ne wa ya an yi hani akan ta ha saboda kasancewarta min biya'ati aljahiriya saboda tana daga cikin siye da siyarwa na jahiliya almashura wacce aka ta shahara wallahu a'lam to abu na farko shine bai'ul mulamasatu wal munabaza an abi hurairata annahu qala yake cewa nuhiya an yahani an bai'il mulamasati wal munabazati yace al mulammal mulamasatu fa an yaltamisa kullu wahidin minhuma sawba sahibi shine ka'idar cinikin wannan ya taba rigar wannan da gairi ta'ammulin ba tare da lura da wata irin riga ba ce da zaran ka taɓa shi ciniki ya kudu wannan cinikin a jahiliya suna yin shida ita ce jahiliyar ai wal munabazatu shine an yinbiza kullu wahidin minhuma thawbahu ila al-akhar kowanne ya ɗauki rigar sa ya jefa ma wani walam yanzur wahidin minhuma ila da sahibihi ba wanda zai kalli mai wane ya mai da zaran na jeho ma ka jeho mun to shi kenan ciniki ya kulla akan wannan abu da haka sai annabi ya yi hani akan wannan wa an abi na an khudri qala yake na hana rasulullah annabi ya hana mu an bai'i an bai'ate ni dangane da ciniki guda biyu walin ta sai da sanya tufafi guda biyu tufafin zinari ko azurfa sannan na ha'anil mulamasatu wal munabazatu fil bai yayi hani akan mulamasa da munabaza a wajen ciniki wal mulamasatu lamsu ar-rajul biyar al-akhar bi shine ya shafi rigar dan uwansa da hannunsa bil layli na hari. nahari ko da rana ne ko da daddare ne wala buhu illa bi zalika ba zai jujjuya rigar ba sai ta wannan hanya wal munabazatu an yanbida ar-rajul ila rajul bi thawbihi shine wannan ya dauki rigar wannan ya jefa ma wannan wa yanbida al-akharu ilayhi thawbahu sai ɗaya shi ma ya ɗauko rigar ɗaya sai ya jeho wa ɗaya ويكون ذلك بيعهما من غير نظر nazarin wala wannan shine sharadin cinikin ba tare da ka duba ba kuma ba tare da kayan ba in dai na ho maka rigar ka jeho to ciniki ya kullu ko ka san nau'in iri rigar ko baka santa ba shikenan ko ka yarda ko baka yarda ba to shikenan ba ciniki ya yi ciniki ya kullu to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana yin wannan da haka a yi haƙuri akwai nau'i'ika na ciniki sun kai kala guda ashirin da wani abu da wannan kuke ganin abin da ba shi da yawa ya tattauna yana da kyau a ce al'ummarmu sun san irin waɗannan matsalolin musamman a harkar kasuwanci don mutum ya san abin da ya kamata ya ci ya san abin da bai kamata ya mai ba don mutuwa kan dole za a yi ta kuma wallahi duk abin da mutum ya ci Allah madaukakin sarki ya tambaye shi to kafin liman ya shigo na su ya kusa shigowa ku eh to an ce a ji hankalin mutane akan abu guda biyu na farko wanda Allah madaukakin sarki ya hore musu za su iya yin layya eh goman ƙarshe na san ko da juma'a mai zuwa za ta zagaye watakila zai zama ana cikin watan zulhijja ne mako haka ne to goman farko na watan zulhijja su ne afdalu ayyamin duniya kwanakin da suka fi kowane kwanaki daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala haka wanda Allah madaukakin sarki malam ya kake so ka ce wa alaikum assalam katin zaɓe to ai mun ji hankali a wasu malam yana cewa ne a ja hankalin mutane dangane da abin da ya shafi katin zaɓe sai dai kuma gashi lokacin da ya kamata a ce al'umman mu ta farga ba a farga don guraren da ya kamata an ci sun kawo daga farko a unguwanni da dama mutane sun fusata tsinki Eh? har yanzu an janye abin yanzu abin ya zama to katin zaben yana da wahala to haka dai za a daure a je a yi wanda ba su da shi musamman idan kuka kalli furicin waɗanda ba mu ba abin yana da ban tsoro ƙwarar gaskin gaske an gane Allah ta'ala ya samu dace siyasar Najeriya baka isa ba duk ma wanda yake babu addini a cikin ta yaudarar kanka kawai sai dai idan musulmin ne babu ruwansu da addininsu a siyasa to wannan kan na yarda amma wanda ba musulmi ba kan su addinin yana da alaka da da siyasa Allah ta'ala ya samu dace to wannan shine dan haka goman farko ga wanda yake nufin zai layya ba wajibi bane mustahabbi ne annabi ya ce kare aske gashin kan shi sannan kare ya yanke kumbarsa wannan hadisi ne a cikin sahihin muslim hadisin um salma kuma wannan shine abin da malam mai muktasar ya tafi akan shi cewa yana daga cikin babin sunnoni a aikin haji to don haka idan mutum ya yi nufin zai yi layya na sannan mu sani cewa ayyuka a wannan goma kowane irin nau'i na aiki ne babu abin da Allah matsaukakin sarki bai san shi kuma bai ainihin wato karɓarsa saboda haka sannan kuma a dukkan yanayi da muka san cewa idan an yi addu'a Allah yana karɓa kada mu manta da kasan nan cikin addu'a ba mu da wata ƙasa da za a je a zauna in ba ita ba to kaga dole mu ci gaba da yin addu'a Allah ya gyara Allah ya gyara ƙasar da haka Allah madaukakin sarki ya gyara wannan ƙasar Allah ka sa tunin nan mu za mu ga ƙarshen su ba su za su ga ƙarshen mu ba malam kana magana liman ya zo ya za a yi da kai ta ba ta me ma to a yana ganin da ne nemi sahihin muslim ne a matsayin ka na musulmi ya hutulul musulmi, ina ganin in na riƙe littafi zai maka wahala an na waya a kurin kuma daidai sai da nawa na littafin ko kuwa ka nemi ina ganin sahihin muslim a hutulul muslim application ne aka yi shi na waya ta san hanyar ilimi na sauki ilimin yana mana wahala Allah ta'ala ya shirya ta mu Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين